الجنة اليوم في شغل فاجعون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم إن شاء الله الله يسعدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوان المسلمين muka taru a wannan mumbari mai albarka farfajiyar masallacin sarki muhammad naira rahmatullahi alaihi domin karatun littafin dari isfadihi na ilarafin adami muna wasu gabanin mu sallama sauran jama'a musulmi baki daya assalamu alaikum muna ƙara godiya ga Allah mutum sarki da ba mu ikon sake tsayawa a nan domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafin mai albarka littafin ɗariƙar salihin ila rabbil alamin na shehin malami abdulsalam muhidi bali kuma. wanda yake bisa ga umarni ka ba ni dama sai zo in shara. Saboda ka zamu ma sai tsara a cikin wannan karatu insha Allah kuma littafin da albarka karatun da aka yi muna wanda ya gabata liman ya yi karatu a kan cewa rowa sanadin da ta yanke wa albarka rowa tana yanke wa mutum albarka cikin dukiya kuma ta yanke mai albarka a cikin rayuwa Allah ya mana kariya yau kuma za mu tashi fagulu sadaqatul fitri falalat zakatul fitri zakatul da kai ko kono ko kuma kama da haka malamai suka ce an kira sadaqatul fitri wanda ake sarwa da ramadan an yi azumi an kare saboda kowane mutum ana hisuwa da karami da babba da ɗa da bawa daga cikin musulmi kowa ana hisuwa shi za ka yi sadaqatul fitri wasu na kiranta zakatul fitra wasu na kiranta zakatul rubusi da suna suwayen da ake mata ita zakatul fitra falalar hisheta shine Allah shiga ta malam ya magana ne yake cewa zakatul fitri tatahirul lisa'imi ita zakatul fitri tsalkakewa ce ga mai azumi min martakabahu ma la yaliqu bihi kasa'i wato daga aikata abin da bai dace da shi ba matsayin shi na mai azumi to idan azumi ya kare ya fitar da wannan zakat to kamar ya kalfa kan shi ne daga abubuwan da ya aikata wanda ba su dace ba saboda shi ya hikimar da yasa sa musulunci ya dora ta ga duk wani mutum musulmi wato a cikin ramadan ko kuma yan ramadan ya kare ana iya fitar da ita kwana biyu kafin azumi ana iya fitar da ita ran da azumi ya kare ana iya fitar da ita kafin kwana guda kafin azumi ana iya shi ta an ga wata da daddare ana iya shi ta kuma da asuba bayan asuba ran sallah ya ta idi amma lokacin shi ne na karshe in aka sai idan an dawo kuma shi kenan duk wanda ya bashi ta ya ba su sadaka daga cikin sadakoki in Allah ya ga dama ya amsa in ya ga dama ba mu kawo shi yace rawa Abu Dawud Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi wa sahahu al-Albani kuma Imam al-Albani ya inganta hadisin annabi da abbas daga abdullahi da abdullahi da abbas ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri manzon allah tira da min da tabbata da yace ya farada zakatul fitri duhuratan lisa'ib sabr alkakewa ga mai azumi min al-lagawi daga wasu ya fi su manzano da ya yi waɗanda ba su da daɗi wanda bai dace ya faɗi ba warrafafi da kuma gantsi ko wasu kalaman da ba su suke da muni waɗanda mai azumi ya faɗi ga baki sai ya ran in ya ba da wannan zakat ta tsaka shi daga waɗannan abubuwa wa du'matan lil masakin kuma ta zama kalati abinci ga miskinai waɗannan abubuwa su hikimar da yasa aka fallanta man ha qabla salati duk wanda ya bace ta kafin zuwa sallar Eid fa hiya zakatun maqbula ita ta zama zakka karfafa wa man ha ba'da salat duk wanda ya fahimta bayan sai da aka yi sallar Eid aka dawo fa hiya sadaqatun min as-sadaqat ta koma sadaka daga cikin sadakoki irin magana da almajiri ta ba shi naira goma ko naira biyar kenan nauyinta da ƙahinta bai kai kama a kyan zakka ba saboda haka shi yasa aka so mutane su nuna kula su bar wasa da ita da yawa kana ganin wasu ko rashin ganewa ko jahilci ko bai kama da aka sai ga mutum ya ya yi shekaru ma bai hisuwa ba an ce ai ba dole ta ba na ya ta ganin wasu ya gansu kamar almajirai sai ai zakka ta sai an ce ba wajibi ta akwai wanda sai da muka sai idan muka dawo muna hira ce sai ta shi wallahi da gaskiya wai halar zakka ta da wajibi ta kai ya ta dauke ta a ce farada rasulullah kuma zakatul fitr manzon Allah ya fallanta zakatul sunna kana zo kana kana tambaya wai farilla ko ba farilla saboda ka yan uwa musulmi musamman matsayin ta farilla ce manzon Allah ya farlanta nan manzon Allah da kai ya bayani hikimar da yasa aka yi don zama tsalka cewa ga mai azumi daga lagau ya ga ce lagau abinda an wato abinda bai da kyau ya fashen abu ko na magana ko na aiki Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a cikin Qur'ani bare daban-daban wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa idza sami'u lahwa a'radu anhu wa na qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Allah maɗaukacin sarki yake wa idan sarri ɗin lakawa idan suka jiya kuma maganganu waɗanda ba su da amfani a arabu an sai su bijire ba su kun tsaya sauran duk mutumin kwarai yadda ana yafi san magana ana shafi faɗi ana maganganu da ba su da amfani sai ya kuma wa a kilana na ayyukan muna gare mu Wala kuma a'malukum ku kuka ayyukan muna gare mu salamun alaikum mu dai muna son zama lafiya tsakanin mu la nafsabil jahil ba mu neman jahilai da faɗa ko wata mutum salamun alaikum salamun wannan ba sallama ce ta haɗu da mutum ka gaisa da shi bane a sallama ce na buri zama lafiya kawai Allah madaukakin sarki ya yi magana ga ibadur rahman wa idha maru bil lagwi wa idha maru bil lagwi maru kirama Allah madaukakin sarki yake wa idza marru bil lagwi idan suka shuɗe ma mutane suke yafi sun maganganu marru kirama za su shuɗe cikin karinci da mutunci su wuce ba su tsayawa a yi da su duk wani majalisi da ka tsara ya kuma maganganu da masu da umfani to kawai sai mutum ya kauce musu bai tsayawa a yi da shi kaga lagau ke akwai lagau na rantsuwa rantsuwar lagau a'a wallahi eh wallahi ina za kana gobe yanzu zan na kasuwa ban je wallahi yadda ka zawa a jima ka ɗan wallahi yawan rantsuwa ita su malagau saboda ka uwa musulmi abubuwan da kai sai na lagawo cikin azumin ka idan ka bar kasu fitri su za a karkare ma a yahi ma sannan abin da su marafatu malamai suna cewa kalaman da ma'aurata ka yi bayan sun sake labile ko kuma irin kalaman da mata da miji suke yi bayan sun rufe daki za a yi kwanciya irin waɗannan kalaman su aka ce marafat rafat ba ɗaukar ma'anar jima'i amma dai a nan ba jima'i ake magana ana magana akan kalaman da mutum ya faɗa na gantsi tsakanin tsakanin shi da iyalin shi ko kuma waɗanda ya faɗa ba tare da iyalin shi saboda tsakanin ka da iyalin shi waɗannan kalaman ba haramun ba ne wallahu a'ala suna aka ce za a yage ma mutum su idan azumi ya kai ƙarshe, ya fitar da kafin fitar kuma ƴan uwa musulmi ana son mutum ya shi yadda yadda ya kamata kenan gabanin zuwa sallah ta zama zakka karɓaɓɓa Allah ya amshe ta kuma ya ya ajima a cikin rantar jiya ma za a biya amma wanda ya ba shi ka bayan an sai sallah an dawo to ta kuma sadaka daga cikin sadakoki irin wanda da haka tsara almajiri ta bani ne ɗin ko yara goma ba ta kai ƙarfi a ce zakata ba muhimmancinta da darajarta da girmanta ya tashi daga zakaya ya kuma sadaka irin sadaka gada mutum da iya ke nan ba ma a ce zakata ka ba su a ɗaka sarki ka ba su saboda yan uwa suna da kyau a kula da kwarai da gaske Allah ya ba mu ikon nan nan idan muka dibi lamba ta biyar a ƙasa malamin lissafi ya taɓa wata matsala yace hukumar ikhraj zakatul fitri kimata hukuncin a bada kima ga zakatul fitr kuma a bada abinci shi ya halarta a bada kuɗi a matsayin zakatul fitri to shi na malai da matsaloli ya kawo ganin malamin mazhaba yace qala imam malik rahimahullahu ta'ala fil mudawwal imamu malik ya faɗa a cikin littafin mudawwal da yake mudawwal kubra ɗaliban imamu malik suka yi ta ɗaliban ɗaliban shi ba ko na kusa gare shi ba ibn qasim ba ɗalibi imamu malik na kai na kusa kusa kai tsaye ba mudawwamatul kubra ba littafin imamu malik ba saboda ka amma an yi kwatin ɗin magana imamu malik a rasa cikin wani littafi imamu malik Allah shi masa rahama ya faɗa yake wala yujzi'u an yadda ala rajulu makana zakatul fitri aradan min al min al arab baya isa kuma baya halatta mutum ya saka zakatul fitri marmakonta ya sa wani afit wani urula ya bada kuɗi ko ya bada wani abu a matsayin zakatul fitri bai halatta qala yasi wa laysa kadhalika amara nabi ba haka manzo Allah ya umurni ba abinci manzo Allah ya ce a bako. kun ga idan kudi ba za ku ga malikiya ta tabbatar da ba a shidda da kan su ne matsayi kima sai ya fito ai mudun nabi ya auna na gumi yana kai nawa a kuɗi ko tsaba mudun nabi tana kai nawa a kuɗi sai ya tafara sai ya ce sa'i guda mudun nabi hudu yana matsayin mudun guda biyu misali sai ya ce yana nyara dubu sai hidda na gaduru sai ga sanin ya ba da ga yan kadiba ba a yi sai dai abinci kala imamu shafi imamu shafi allah shi masa rama ya faɗa fil a cikin littafin ummu da ba shi wani littafin ummu na imamu shafi ya yi maye maye littafai kahin barin duniya akwai a risala ya yi littafin risala kuma ya yi littafin al'ummu don na imamu shafi'i Allah shi masa rahama yace wala yu'addi ma yukhrijuhu an al-habbi la yu'addi illa al-habba mutum ba zai ba su abin zai fitar wa da kwaya ba bai ba su sai kwaya nafsahu ita kwaya ma'ana idan mutum zai fitar da zakka kwaya an ka sai su abin cike la yu'addi sawiqan bare bare ba da gari ba wala daqiqan ko gari irin na kwaki irin garin kwaki irin wannan ba zai fi ba garin gero ko garin masara ba a yi zaka su da shi haka ma irin garin kwaki shi ma wanda aka soye ba a yi da zaka su da shi wala yu'addi qimatahu kuma bai ba da kimar sa wala yu'addi ahlul badi min shay'in yaktasunahu kuma mutanen ƙauye ba su ba su duk wani nau'in abin da suke nomawa Minal al na ga abin da bai da kyau lalatacce wal hanzal da guna wa ghairihi da wani samin samarihi da gaskiya ya sake ba su ba suwa zakatun sai da ba ta amsa waya malaki la tajuzu fi zakati ba ta halatta a cikin wata zakka wa yukallafuna an yu'addu min quti aqrab aqrab bilad ilayhi ana kallafa musu su ba daga abincin mafi kusancin garuwa zuwa gare su abinda malam ka sai mana magana a nan shine ita zakatul fitri kima ba ta isa sannan ba wa so sai abin da kuma abinci su kuma na mai abin da kuma abinci sai abin da ka iya ajewa ya dade kaga in ka digi guna ko kankana ko mangoro ko ayaba ba ka iya ajiye su fiye da wata guda sai su lalace duk abinda da ka yara cewa ba abinci ba ne a wurin malaman fikihu duk abin da kaga ara ya ajiwa ya yi shekara bai koyi ba shi aka kuma abinci to shi ake kasuwa zakatu sai da cikin shi kun ga maza maza imamu shafi ke qala al-imam imam an-nawawi imam an nawawi imam nawawi Allah shi masa rahama shi ma daga cikin maza imam shafi ke shi ma ba shafi ne shi imam an-nawawi Allah shi masa rahama ya faɗa fi sharhi ala sahih muslim yake lam yajuz lam a matul fuqaha mafi yawan malaman fiqh ba su halatta ikhrajul qimat fitar da kima ba fi zakatul fitr cikin zakatul fitr mafi yawancin malamai ba su halatta a hidda zakatul fitr daga kima kima ba da abinci ba da kuɗi ko ka ba da wani abu mai ka ba da haka قال الإمام ابن قدامة في المغني ابن قدامة الشيخ هذا بس كما قام إمام أحمد بن حنبل شي حنبلي حنبلي المذهبي shi ma ya faɗa ce man a aqal ƙimata wa man a aqal ƙimata duk wanda ya bada ƙima lam yujzi'uhu bai isan masa bai isan masa idan ka bada ƙima kuɗi ko qiman wani abu ga zakatun fitiri bai isan maka ba ƙala abu dawud abu dawud Allah shi masa rahama ya faɗa ce ƙila li ahmad an ce ma imamu ahmad bin hanbal yace wa ana asma'u ni ina ji aka ce masa ofis oh, da rahima ina iya bada dirhamomi kuɗi a matsayin zakatul fitri ya'ani sadaqatul fitri qala akhafu Allah ya jazi'uhu khilaf sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi qala sai shi akhafu ina jin tsoro ya Allah ya jazi'u bare isa masa domin wannan khilaf sunnati ya fa amma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hayra ya rayuwa sai ya kare abinci ya kabasuwa idan zakatul fitri ta zo manzon Allah abinci yake ba kuwa ba kuɗi ba saboda ka waɗannan mazhabobi guda uku dukkanin sun tafi akan cewa ba a hidda kima amma mazhabar imamu abu imamu abu hanifa su masu yin mazhabar imamu abu hanifa su sun halatta ba da kima sannan sun samu goyon bayan wasu daga cikin magabata kamar Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaihi shi ya halattar da ba da kima irin su siyar da sauri irin su alhassan albasari nan baya baya ma in ka eh, doktor yusuf al da sauran wasu malamai irin su shekul islam irin taimiyya rahmatullahi da sun halartar da aba da kima yace musamman wannan zamani yanzu akwai wanda ina zaka shi abinci ba shi kuɗin da ya yi muhimmanci bisa ga shi abincin saboda ka su sun tafi akan cewa ya halatta a ba da kima ga zakatun a ƙiyasta a gani mudun nabi na gumi sa'i nawa ya kai yana sa'i da rai ko a sai yana sa'i biyu sa'i biyu na gumi nawa sun ka kama sai a kai ɗari biyar biyar naira dubu sai mutum ya hinda naira dubu na shi da hinda naira dubu na matakai su hanasiya sun tafi akan ya halatta amma waɗanda ba biyu guda uku suka ci a saboda ka yi musulmi a nan malam ya kawo maganganu guda uku saboda yana goyon bayan kima baya halatta a kasar da kima ga musafir wallahu ta'ala a'ala Allah ya ba mu ikon gadi malaita fadlu ada'iz zakat falalan ba da zakka wanda Allah ya ruha asiri ya yi abincin da ya kai a hisuwa ma zakka ya hisuwa akwai falala kwarai da wanda Allah ya ba 'yan kuɗinsa suka kai abin da ke fitar da zakka zuwa kai kusan miliyan biyu ko miliyan biyu ba kaɗan kuma shekara ta kewayo mun don ita zaka kuɗi in Allah ya baka su yanzu ga yau yau juma'a muna tara ga watan rabiul awwal to ba za ka hidda zaka kuɗinka ba inda yau na kun ka cika to sai shekara ta kewayo musu suna nan sun ƙara ko suna mai da suke kuma zakata cin musu nisabi ya kai sannan ka hisuwa yanzu mu ɗauka mutum ya an baka kyautar miliyan biyu yau to in suna nan kana juya ba ka hidda zakar su yau sai ka kasa kewayo irin yau sannan sai ka yi suwa wasu su zaka kuɗi su ya haka amma ita zakar abinci yau ma hasa da hini in ga shekara so uku kai ya abinci sai ka ba zakar su uku don akwai masu yin so uku wannan ɗebe ɗan rani sai ya koma da sa ya ba da zaka ɗan rani sai ya yi wanda ya ce tsakanin rani da damana ku. yana ɗebewa kuma ya ba da zaka ya sake sa ɗan damana damana na ƙarewa kuma ɗebe ya sake ba da zaka duk ran da ka ɗebe sai ka ba da zaka amma idan zaka kuɗi sai shekara ta wuri, zakar dabbobi sai shekara ta wuri. dama hakan ne ake ba wallahu a'lam malaiti man hafaza ala salati wa zakati amina al fil akhirah duk mutum da ya kiyaye akan sallah kuma ya kiyaye akan zakka to ya samu aminci daga azabar lahira ya samu aminci daga tsoro na ran tashin kiyama Allah madaukakin sarki ba zai bari shiga cikin tsoro ba ran tashin kiyama wanda ya kiyaye sallah da zakka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina amanu lalle wannan suka yi imani wa amilu salihan kuma suka yi aiki na gari aiki na kwarai wanda ya cika sharuɗa wa aqamu salat kuma suka tsaya da sallah suka tsaye ta ba suka yi ta ba yin sallah da matsayin sallah da ba wa atawu zakka kuma suka bada zakka inji Allah madaukakin sarki yace lahum adruhum inda rabbi suna da ladarsu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro gare su lokacin mutuwa wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba ga sakamakon da Allah ya ba tashin kiya yana kun ga abinda ka magana a nan shine kiyaye sallah da kiyaye bar zakka samun aminci daga tsoro ne ran tashin alkiyama cikin ka ba za a tasowa mu hankali ba tsayuwa gaban Allah ba za a tasowa mu hankali ba muddin ka tsaya da sallah kuma ka bar zakka kenan mafhumul mukhalafa idan aka samu mutum ibada zakka ya kisa da sallah wallahi sai an dandana mai azaba sai tsoro ya kan mai ya hirgice tun lokacin mutuwa duk mutuwan da bai tsaye salawa ibada zakka ba tun ranar mutuwa tsoro da tashin hankalin firgita wallahi sai ya ga iri daban-daban ranar mutuwa yan uwa musulmi in dai haka ne abin yake to bi ya sa mutum ya ƙi da sallah mini sa wata yake bara zakka Allah bai taba wa bai taba wa mutum abin da bai iya Allah ya san kana yin sallah shi yasa ya dora maka in ya dora ma lalura kuma ya sani sai ka ce yake yi gurgudu yadda ka iya Allah ya san kana iya zakka kuɗin da ya baka shine ya baka da kai ne yace ka ɗebe ɗaya bisa ɗaya bisa arba'in na kuɗi ka basuwa in abinci ne ka ɗebe ɗaya bisa goma ko ɗaya bisa ishirin ka basuwa in dabbobi ne sai an dibi nau'in raƙumi biyar akuya guda in sha muya sai saka sha saniya talatin aka ce ka ba ɗan maraƙi ɗan dangwali in awa cina sai sun kai arba'in aka ce ka ba da ƙwara guda jama'a ina lahi wannan abu Allah maɗaukakin sarki na son mu da alkhairi amma wallahi idan mutum rashin arziki Allah ya ba shi dukiya ya ƙi son zakka wallahi sai an hirgita shi tun cikin kabari sai tsoro ya kan mai ya hirgice kuma hilin kiyama sai an ƙara hirgita shi an tsorata shi kuma ai mai azaba kawai ka ƴan uwa musulmi kenan wannan bayanin da malam yayi ya bada mana cewa duk mutum da ya kiyaye sallah ya kiyaye zakka ya samu aminci daga tsoro na kiya sau da ƴan uwa musulmi muna da masu yin abinci a sai suwa sun daji a ga mutum tun daga daji an isko shi wurin bugu an sai duka har zakai ya sai suwa sai ce Allah ka yi bashi wallahi waɗanda sai su ya tashi ka tashin siya in ba su kuma ba a ga mutum ya ce bashi ta ya yi abincin ga ya yi albarka abinci ya yi albarka sai ya kama su sai ya bugu ma waya ga ta balar shin na inda muka abincin ga nesa na mutu shi ya shi da zai fara yi shi wallahi nesa na muke ga laluwarsa in muka ce mu ɗauko ta akwai aiki shin ga kamala ya halatta mu sai shi ta mu zo da kuɗi na mu raba mutane kaga wani salo ke malamai sai rubutu suka tabbatar da cewa zakka ana ba shi da inda an kai ta inda an kai abin sa aka bada zakkan ka ce ni ya zama nesa ina an suka yi ma aiki dan ba kai kai shi da kanka ba ina makwabtan ƙauyukan da annan kusa gare ka don babu shakka inda kake akwai ƙauyuka kusa gare ka ina waɗanda sun kai ma yanka ina waɗanda sun kai ma bugu ina waɗanda sun kai ma kafce da ban ruwa duk ina suke su kansu ana ba su zakka amma in ba salon ruwa ba kana cewa ka sai su aka so ka ba da kuɗi wasan iyaka wanda ya sai da zakka to ya kasa ba da kuɗin nan da yawa daga cikinsu akwai wanda ya buhu saba'in da biyu wallahi ko guda ya kasa da zakka ko guda aka ɗaya sa suka bai sai sai a shi kuɗi da yasa ɗaya saka akwai wanda ya kai shinkafa ya sai suwa duka kahin ya kawo gida kuɗin su faɗi wallahi kuma shi ke na ita an kai kaga yan kadiba za ka ga ya kamata mutum ya kula sai cewa Allah yana ganin ka alam ya alam bi anna Allah yawa shi mutum bai sani cewa Allah yana gani ne kana ima Allah wa yuhal shi za kana ganin shekara harko sai ya ga mutum ya game homatai sai ya koma shekara uku bai kuma samun sa'a irin wannan duk sun kasa gane cewa darasi ne Allah kai musu cewa suna taɓa dokokin Allah shi yasa Allah kai musu irin haka karanta kisatu ashabul janna ku gani saboda haka ana son mutum ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ba mu ikon gane mala ya sake babu da biyu a zakatu ajruha inda Allah azim Zaka ladarta wurin Allah mai girma ne idan mutum ya bara zaka, Allah maɗaukacin sarki lada zai aje mai tana da girma ƙwarai da gaske shi na Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin sosin nisa'i sai ma na ya kwato ayar na ya ce wal muqimina salata wal mu'tuna zakata والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما Allah faɗaukakin sarki yake cewa wal muqimin sallah kuma ba su da sallah wal mu'tun zakka kuma wal mu'minu billahi wal yawmil akhir kuma imani da Allah da ran sati biya Allah ya ce ulaika masu wa'annan sifofi masu wa'annan ayyuka sanu'tihim Allah ta'ala ya ce da sanu za mu ba su ajaran azima lada mai girma Allah shi ɗaya san yawan girmanta Allah shi ɗaya san kimanin girman wanda zai ba wa masu wannan aiki idan yan musulmi ba da zakka ina cikin jere ayyukan da Allah ka ba da lada mai gwabi kowa abin da yake so ne hilin kiyama a ɗauki aiki ne ya auna a ga aiki ne yarin za ya yi sama kowa na son hakan amma na duniya saboda dukiya zahi da gaita sai ga mutum ya yi dukiya bai ɗe ba da zaka ko yi ba zaka sai ga dubaru na ya kai akwai za a ga zaka sai sai ba isa mutane layi na ba su ɗari biyu biyu ya haida zaka dubu ɗari biyar da wani abu ko ya zakan miliyan guda murakon ya samu mutanen da ada muhimmanci ya ba su abin da ada dama dama ko dai dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari ko dubu talatin talatin amma sai ga ya so ya samu sanila yana ba su ɗari biyu biyu wai zakata ya suwa shi sa shek daurawa da aka yi mai tambaya a game da wani ya ce bata inganta ba ya karmakan lawo ina hukuncin wanda ya ba ɗari biyu ce bata yi ba ya ce ta yi tafi malamai su mai bayanin yadda aka da zakka ya karanta tarihin magabata yaya suka bada zakkansu ya ta yi binciki malamai shin ya na aka rike ka ɗari biyu ko ɗari biyar biyar haka na aka yi zakka da saboda ka 'yan uwa musulmi da kyau ya kasance duk wanda Allah ya ruha asiri ya zan yana da ɗan abin da ya kashe da zakka ya daure ya cije ya hishe ta shi yasa wasu malamai suna gan cewa mutum bai kwarbawa da kai sai dai wakilta shugabanni na musulunci masu adalci ba su raba shi ke shi ya da kai saboda in ka ce wani rabawa yana yiwa wani abu ya shige ka amma in ka ba su an ka raba shi ke saboda ka yan uwa musulmi ko da ya halatta mutum ya ba ɗari biyu biyu kun ba a kyauta dan ba haka da musulunci yake ai ana so a ba mutum abinda in an ka ba shi yana jimawa ga rayuwa sai kayan sake faɗa wani abu yana yiwa abinda za a baka yana ka dan jajagire shi kai ma ɗan shekaru ƙalilan kai ma ka hisuwa ka ba wani shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta wato zakka da bayansa masu imani to Allah ka ba mu ikon gane ya cewa wa zakatu was-sadaqatu tutahhiru al-mala wa tuzakki an-nafsa zakka da sadaka tana tsarkake dukiya kuma tana tsarkake rayuwa domin bambanci tsakanin zakka da sadaka kamar alhasu al’am domin an ka ce a sadaka har zakka ta shiga ciki amma an ka ce a zakat to tana ba da ma'anar wani abin da Allah ya ruha mutum asiri aka sanya hissuwa ya ba basuwa a matsayin dole shi yasa aka ji an ce zakka aka ce sadaka to yanzu idan ijtama'a iftaraqa wa idan iftaraqa ijtama'a Suna aka kawo az-zakatu wa sadaka ke daban-daban aka magana zakka irin wanda aka ba su ta kuɗi ta abinci ta amfanin gona sadaka kuma ta kunshi abin da zaka yi sadaka da shi ko da ƙarfi ko da magana ko da wani abu dai kamar yadda sai da yawa suka tabbatar manzo Allah ya yi bayanin cewa har taimakon mai rauni kai kayi sadaka in ka faɗi magana mai kyau kayi sadaka idan ka taka wurin alkhairi kayi sadaka idan ka jima iyalin kayi sadaka kaga waɗannan ana kiran sadaka ana yin sadaka da jiki da ƙarfi ko tunanin da Allah ya ba ko ilimi da sauran. nan ana magana zakka ta farila ta samu sahabbi da sadakokin da mutane suke fi sabi lillahi suna ke dukiya masu tsallakake rayuwa dalili akan wannan allah matsakashin sarki ya faɗa yace kudu min amwalin sadaka kudu min amwalin sadaka don su zahirin homo wato zakihin wasu alayhim inna salataka sakanun lahum والله سميع عليم الله مدوكاkin sarki yace khudh min amwalihim sadaqa ka karba daga dukiyoyin su wasu sadaka nan malamai suka ce zakka ta shige don nan an kadaita kalmar sadaka har zakka ta shige ka an shi zakka daga dukiyoyin su ya rasulullah tutahhiruhum kana mai tsarkake su wato zakihim kuma kana mai wanke su nan tadhir almal ke ma'ana ita wannan zakkan tana mai tsarkake dukiyoyinsu ta tsarkake kuma rayukansu biha da ita kenan ita zakkan nan abubuwa guda biyu take tsarkake dukiya lalle kuma rayuwar mai dukiyar ka da Allah ya baka in ka hisuwa abinda aka sai ka hisuwa tsakanin da Allah sai Allah ya wanke ma ita ya ɗauke ma ita ya mata tsalki shi yasa dukiyoyin wasu mutane ba su da tsalki shi sa duk bala'in ya fara musu sai sun baka tausayi kaga an yi hasarar miliyoyin kuɗi cikin mintuka da basu da yawa yan kutse da yan yahu su shigo su kutsa cikin dukiyoyin da ba su tsarki su ɗiba barayi su tare mutum su ɗiba saboda duke ba su da tsarki abinda bai tsarki kuma duk abinda ya shiga yana ya ɓata shi barayi na samun sauƙin za su yi su kawo ɗibi wani dukiya saboda ba su tsarki amma dukiya da tsarki za su samu kariya daga Allah yan fuwan nayin da yan yahu da yan damfara da miyagun jinnu ka ji halar jinnu suna kutsa cikin dukiyar suna ɗiba a ta yi an shi bashi gare ka a shiga siffar wani a ta yi an shi bashi mutum ba shi na ba illa saboda ka yan uwa musulmi mutum tsoro Allah wasu na nan Allah ya ba su dukiya amma ba su iya suwa wallahi akwai tashin hankali ga duk mutum da bai iya hidda zakar dukiya saboda ka Allah madaukakin sarki ya ce wa salli alaihim kuma kai musu addu'a duk wanda ya kawo sai a yi addu'a Allahumma salli ala bari fulan ya Allah kai salati ga iyalin gidan wayan sun ba da zakar duk wanda ya kawo zakatun ya sai manzo Allah shi ne addu'a Allah ta'ala ya ce inna salataka lalle Salatin ka sakanul lahu natsuwa ne gare su wallahu sami'un alim Allah ya kasance mai ji kuma Allah ya kasance masa saboda ƴan uwa musulmi kenan duk wani musulmi da Allah ya hore ba ya yi aikin damana ko ya aikin rani ko Allah ya bashi a da yake ko kasuwancin da yake Allah ya bashi abin hidda zakka ya daure ya cije hidda wannan zakka mai ya samu zama lahiya cikin dukiya kai kuma ya samu zama lahiya cikin rayuwa ko babu komai in baka yi zakka ba ka bai kwanci wallahi baka da kwanci hankali saboda ni saboda baka ba da haƙƙin Allah yanzu akwai wanda ya kamata ma ya dogara ga Allah ya hisa ma Allah ya ne irin ɗan kasuwa wanda kullum kana roƙo ga Allah ya sa kasuwa take kyau yanzu akwai wanda ya wa ke so hakin Allah ya manomi wanda komi na Allah ya roƙo da sa takinka da ban ruwanka wallahi bai sai ya sa ta kyau Allah na ka sa wata sai ga eh wallahi amma Allah ya wa sa ka kai wani ya gani homa ce wani ya samu a ta gami ko eh kamar shi ba kai kuma kai ko kai kan kasan wallahi Allah duk mai shiga bai ya yi da shi ya ban ruwa ya sa taki ya san wallahi iko Allah ɗaya don da yawa kana ganin wata a sama taki ya kai sawa uku wani sai ya sawa har hudu amma ba ta yi da ya kasu sai ka ga wani sawa guda na yi na biyu barbaɗe na yi mata amma Allah sai ta yi kyau ta yi kyau kamar shi ya ba kai ba ko ni bane Allah na aka samu ido a roƙe a koma gare sai Allah madaukakin sarki sama mu albarka amma sai ga manoma suna yi ma Allah izgili manoma suna yi ma Allah ba daidai ba cikin harkar zakat to muna kira ga manoman mu su tsoron Allah su gyara halayensu su gyara mu'amalarsu da ubangiji bangaren abin da ya shahewa ta zakati Allah ubangiji ya kare mu kuma Allah ya samu mu dace imam shehi malami abdussalam wahidi bala yake cewa rahmatullahi tahullu bil muttaqin wal mu'addin az-zakat rahama ta Allah tana sauka ga masu takawa kuma tana sauka ga masu bada zakka Allah yana saukar da rahama ce Allah yana saukar da jin kai ne tausayi ne ga masu jin tsoronsa sannan ga masu bada zakka kenan yan uwa musulmi idan muka dibi wannan unwani da malai aje muna anan yana gwada mana cewa in kana son ka samu rahama Allah ka zan ka yadda zakar dukiya ka yadda ya kamata kakka damu da kowa da gaskiya abinda ka wahal da mutanenmu wasu lokuta ko da yake kai ga shinkafa ya ci suka da yawa bashin nan da ya ci sai ya ga cewa in ya hidda zakka to mi ya biya bashi ko mi aji kai ne ko mi ya kai gida ne sai aka ɗaya mutum ya luwaye. wani iya bugun harin sai ce bai da zaka sai bugu na biyu nawa an ka bugu ya ce arba'in da biyar to zaka ma sai ce a sai an kuma bugu na biyu a kai sauran na tambata isuwa haka sun daga na an fara samun matsala wa ya ce maka ana jinkirtawa ka tabbacin watan da an zai tana zuwa gidanka fara hidda abin da ka gaida wani kuma ba su kan da aka bin sun yawa Ba shi da aka jinka ya yi yawa bai halatta gare ka ka ce ba ka ba zaka saboda arabin ka ba shi. malam mai risala ya ce wala ka kudu zakatu zakatu habbi wala yaska iddain zakatu habbi yace shi bai kayar da zakata kwaya Allah ya sa buhu goma ka ce ba ka kai buhu tara wannan ba zai hana ba da zakarka ba jama'a ina fatan mun gane magana ka hidda zakka in ta ci buhu guda su koma takwas ko su koma takwas dan wani abu ba dai ka hada hakkin Allah ba masu ba suka ka ce ka ba su ba shi kuma gida ka ka roki Allah ya kama su yi masa ko wanda dama dama kana iya biyan su wanda ka dan dage ma kawai su dan jira har zuwa wani lokaci amma wallahi rashin hidda zakka wallahi bala'i na gaba manoman wallahi ba su jin magana iri-iri a kowanda ta shi wallahi bai yadda yin zakka dukiya saboda wahalar da ya cikinta ko shi ma bukaci na yana bukata ba shi ita ka ji wata magana da mutum ka waɗi kamar ba mutum ba jama'a in kana ganin ka samu su, akwai wanda bai samu akwai wanda ya sa bai samu ba akwai wanda ya kai tsakiya tattalin arziki ne ya kasa isuwa to shi ko biza za ka ce bale ka Allah ya taimake ka isuwa haka ka gauna Allah madaukakin sarki ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yalwace dukkan komai baki daya fa sa'aktubuha da sanin zan rubuta ta zan tabbatar da ita ko wa rahmati wasi'at kulli shay ورحمته وسعت كل شيء فساءت تبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الله مدوك جين سركي يتي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة تتالي وتدكم كوني بابا أبن ديكي هذا روح أبن azaba Allah ba ta kai yawan rahama ubangiji ba saboda ka Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa rahama ta yi in yawa kowa ita komi ba ɗi ba cikinta ba Saboda ka rahama ubangiji ta yi da wace komi Allah ta'ala ya ce wasu fasa aktubuha sun zan rubuta zan tabbatar da ita lillazi ne ya taƙon gawar suke suke takawa ba su jin tsoron Allah wai utulun zaka kuma suna ba da zakka walladina hum bi ayatina yu'minun da kuwa suke yi imani da ayoyin mu wanda ke su suna imani da ayoyin mu Allah zan tabbatar da rahama ta gare su kenan unwayin da malai aji mana anan shine rahama Allah tana sauka ga masu jin tsoron Allah kuma su bada sauka kenan in kana son rahama Allah ta lullube ka akwai mutumin da yayi yayi abinci amma bashi da zakatun sai ya komi sai ya ba ya koma gehe sai Allah ya buɗe wata hanya daban sai sai ruha mai asiri Allah na maka saboda rahama ta yawa gare wasu iyaka wanda yake yayi noman amma ba na arzikin yake ba arzikin na can wurin kasuwanci wani sai ya ɗebe ya sa suwe wani sai ya ɗebe ya sa ya sa ya sa tonka na wurin tonka na arzikin yake dan yi tonka bai da zakka tonka in buhu ɗari kai na tonka bai da zakka to saboda haka ƴan uwa musulmi ana son mutum ya kula Allah ta'ala in ya tashi maka rahama ta kowane bangare ne ne maka rahama saboda rahama Allah ya wazare ya Allah muna roƙonka da sunayenka lallai mu da rahamaka ya ubangiji muna roƙonka ya Allah da sunayenka inda muke kuso cikin karatun mu ya Allah ka yaje mana inda muka daidai kuma Allah ta'ala kuma da karanta ka sami aiki da abin da muka ji sannan inda muka yi kuri akwai manyan malamai tare da mu wallahi kofa gobe take su su gyara muna saboda mu kana albajirai ne wannan kafin muna koyon shi ana dan gwada muna a gani ko muna iya koyawa saboda haka wallahi kofa gobe take don a gyara mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace kuma Allah ka sa mu yi tarayya cikin rahama ubangiji ga tashin kiyama kuma Allah ba mu ikon bayar da zakar dukiyoyin mu kuma Allah ka hore mana abin da ba zakati Allah ka yalwata ga kowa ya zanya da abin da yake zakka ya ubangi da wanda a cikin matsi kuma Allah ka yalwata masa ana ya kamata mu zaka ta san insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. abin da aka karanta da ya shi sai dai wani ya aika tambaya guda yace Allah ya fara kamana mutum na bai samu damar da zakati ba saboda rashin sai da lokacin lokacin da ya ba ya da amma bayan sai Allah ya sai kamar sallah wanda to dama abin da malamai suka ce ita zakatul fitr tana wajaba ga wanda adda ita ga wanda yake wanda ya samu iko wanda adda wanda adda bebe abincin yinin nan nashi na rannan saura ya basuwa wanda kuma bai da malamai sun kasu kashi biyu wasu sun ce wanda bai da an ba shi an biyo shi ba shi da sai da ya samu dama ya fitowa wasu malamai kuma suka ce ta haɗe gaba ɗaya bai da abin zai ci wannan yinin ta haɗe. amma akwai wasu mutane daga cikin mutanen waɗanda suke dubara sai a ga mutum da waya wanga hankar ta dubu arba'in ko dubu hamsin wai sai ce bai da abin da zakatu sittin kuma wallahi malam ka ɗaya ta ana ana sai da ana sai da waya a hida zakatu sittin dan lalura in ta kana iya sai da wayar kai lura zama ko ba haka nan da yawa daga cikin mutane suna yin dubaru wa Allah wata cikin sarki alhali kuma bai halarta su yaka saboda haka baya halarta da mutum yana da abin da zai sai suwa ya fita zakar da bai suwa ko ba gaskiya ba amma dai tsakani da Allah in yanzu abin nan babu su shi kenan ta riga ta faɗi gare shi Allah ba zai bi shi bashin sa in la yukallifu Allahu nafsan illa wusa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ata dan bayan haka muna maraba ga zuwan malamin mu a shek a doktor Abubakar Abdullahi Giro kuma muna fata kila ya akwai wasu kalamai da malam zai ko shawarwari ko kuma gyara cikin karatu muna ba malam dama insha Allah ta'ala ya zo ya fa'idantar da mu Allah ya saka da alkhairi Thank you. sai akwai sanarwa kamar haka wa'azin sati sati da ake